sura take karantarwa kai tsaye shine dagewa wajen taimakon addinin Allah da kuma jajircewa wajen kare gaskiya da yada ta da saninta da, da kuma yaɗa ta. Allazina kafaru Allah ta'ala ce haƙiƙa waɗanda suka kafirta, wasaddu an sabilillah suka kuma kange mutane ga barin bin tafarkin Allah, a amalahum, wannan Allah ya ɓata ayyukansu, Allah ya ruguje ayyukansu Allah ya tarwatsa ayyukansu Allah ba zai karɓi ayyukansu ba wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura duk aikin da suka yi ruguzajje ne saboda kafirci to anan Allah ta'ala yakan ba mu usulubi iri biyu a cikin alkur'ani wata rana ya faɗi laifin da mutane suka yi sai ya kafirta su a ƙarshen aya wata rana kuma sai Allah ya faɗi kafircin kuma sai ya faɗi me suka yi suka zama kafirai din nan sai da aka fara faɗar hukuncin sannan aka faɗi laifin a wasu ayoyin kuma za ku ga sai an fara faɗin laifin a ƙarshe sai a faɗi hukuncin to nan saboda abin ya yi muni sai Allah ya fara buɗewa da hukuncin Allah zina kafaru kamar ka ce to me suka suka kafirta sai Allah ya ce wasaddu an sabilillah su ne kafirai waɗanda suka hana mutane su bi addinin Allah suka kange mutane ga barin bautar Allah suka hana su bin tauhidi suka hana su bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alkufuru a istilahi na alkur'ani ya kasu kashe biyu akwai alkufurul akbar ko alkufurul i'tiqadi akwai alkufurul asgar ko kuma a kira shi wato kufurin ni'ima wannan kafirci an kasa shi kashi biyu akwai na itikadi duk da shi na itikadi din malamai suna kasa shi shi ma cewa kafirci yakan iya zama ta bangare guda uku akwai alkufurin itiqadi akwai alkufrul kauli akwai kuma alkufrul fi'ili dole ba sai mutum ya kudure abu ba akwai aikin da hukuncinsa kafirci ne akwai faɗar da hukuncinta kafirci ne akwai kuma kudirewar da hukuncinsa kafirci ne kowanne ɗaya daga cikin ukun nan zaman kansa yake yi don haka ne alkufrul kauli wal fi'ili wal kufur al wannan ne malamai suka ce wato kafirci da mutum zai aikata wanda zai fitar da shi addinin musulunci ya kasu zuwa kashi biyar ko shida na farko akwai kufur takazib mutum ya karyata Allah ko yawa Allah karya shine Allah ta'ala ce wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadhaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama masawal lil kafirin Allah ce wa yafi zalunci kamar wanda ya ƙirƙira wa Allah ƙarya ko ya ƙaryata da gaskiya lokacin da ta zo masa shin ba nama ba ce mako makafirai da aka mutumin da ya ƙaryata Allah ko ya ƙaryata manzansa ko ya ƙaryata abin da samunsa a cikin addini tilas ne to wannan yana iya fitar da shi daga musulunci kai tsaye Allah ya tsare mu akwai kufurul iba wal istikbar akwai kuma kafircin tawaye da kin yadda da na girman kai a nuna ma gaskiya a karantar da kai gaskiya ka san gaskiya kuma girman kai da ƙin yarda da tawaye ya sa mutum ya ƙibi game da Allah ta'ala ya faɗa game da Iblisa aka ce dukkan mala'iku suwa Annabi Adam sujjada sai Allah ce fasajadu illa Iblisa aba wastakbara mun ga an samu al'iba wal istikbar aba wastakbara yaki ya girman kai sai Allah ce wa kana minal kafirina kai tsaye sai aka yi listinsa a cikin kafirai sannan akwai kufurin shakki mutum ya dinga shakkan wani abu da ya tabbata a cikin addini yana shakkan manzanci ko yana shakkan mala'iku ko yana shakkan ranar alkiyama wannan shi ma yakan iya fidda mutum musulunci kamar yadda Allah haka yato mana cikin suratul kafi wancan yana cewa ma azunnu sa'ata qa'ima ba ma na zaton alkiyaman nan da ake cewa za ta tashi ni a zato na ma ba za ta tashi ba kun ga yana shakkar tashin alkiyama wannan sai mai da shi wato kafiri sannan akwai kufurin i'rab wato kafircin bujirewa mutum ya bujirewa gaskiya yana sane Allah ta'ala ya ce wallazina kafaru amma unziru mu'ridun lalle waɗanda suka kafirta sun kasance masu bujirewa daga abin da aka musu gargaɗi da shi ba sa son gaskiya sannan akwai kufurin Nifak wato kafirci irin na munafunci mutum ya zama cewa ya yi imani amma kuma yana ɓoye kafirci a zuciyarsa wannan shi ma kafirci ne wanda yake fidda mutum musulunci shi ake kira annifaqul itiqadi annifaqul akbar kamar da Allah ya faɗa zalika bi annahum amanu thumma kafaru kun ga sun yi imani kana suka kafirce irin wannan nau'i guda shida ne Allah ya tsare mu ya tsare kai tsare dukkan al'umma musulmi daga fadawa wannan munafincin nan wanda ke fidda mutum musulunci kwaya shida ne akwai takzibur rasul mutum ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama au takzibu ba'd ma ja'a bihi rasul ko mutum ya ƙaryata shashin wani abu daga cikin abinda da manzon Allah ya zo da shi na labari ko na hukunci sannan na uku bugudur rasul mutum ya dinga jin haushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita musulunci bugudu ma a bihin rasul ko mutum ya dinga kyama ko yana jin haushin wani abu da Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shi sannan na hudu almasarra na biyar kai almasarra bin hifadu dinin rasul mutum ya dinga farin ciki yana jin daɗi idan aka ce addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai ci gaba ba bai samu nasara ba bai faɗaɗa ba bai yi yawa ba mutum ya dinga farin ciki da wannan to shi ma yana iya zama kafiri sannan na shida alkarahiyatu lintisari dinin rasul mutum ya dinga farin ciki da rashi wato idan addinin Allah ya ci nasara shi kuma zuciyarsa ta dinga jin zafi idan musulunci ya samu ɗaukaka ya samu yaɗuwa ya samu ƙarfi ya samu mabiya ana ta musulunta ana ta gina masallatai ana ta yin makarantu matasa suna ta komawa ga Allah suna karatu suna cika masallatai wajen tahajjudi wajen tafsiri wajen karatu suna ta haddace Qur'ani mata suna ta aure suna sa hijabi suna zuwa makaranta sai ji abin baya masa daɗi a rai wannan munafunci ne bai fidda mutum daga addini in mutum ya kai wannan matakin to shikenan duk aikin da ya shi ne yana cikin darkil asfali minan nar Allah ya tsare mu ya tsare imanin mu amma ko su ayyuka da muke yi na yau da gobe wanda ba su dace ba su ma munafunci ne amma su girman su bai kai dan mutum ya yi su a ce ya fita daga addinin musulunci ba su ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta ya da'aha abubuwa hudu wanda ya zamo rayuwarsa ta ginu a kai to haƙiƙa ya zama cikakken munafiki wanda kuwa wani shashi ne aka samu yake aikatawa to yana da wannan ɓangaren na munafunci har sai ya daina idza haddasa kadaba in mutum zai magana ya ƙarya wannan sai wanda Allah ya kiyaye fa duk mun fada ciki wa idza wa'ada akhlafa in zai alkawari ya saba wa iza khasama fajara in ana rigima da shi ba a ai sulhu wa iza ahada gadara in zai yi alkawari sai ya yaudara wa iza atumina khana in an amince masa ya ci amana sune wanda annabi sai yake ce ayatul munafiqi salas إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وإن hajja وصام وحج وأتمر وزعم annahu muslim mutukan mutum yana wannan to yana da munafunci sai dai ta roƙon Allah ya raba shi da su kafirta mutum abu ne mai nauyi ka ce ma wani kafiri babbar matsala ce in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya ce ma dan uwansa kafiri ba tare da hujja ko dalili ba to kafircin in ya je ya samu dan uwanka bai dace da wannan ba to fa kai zai dawo kanka sai ka san yadda zaka ka kare kanka dan haka malamai suke cewa ka yi kuskuren barin musulmi a musulunci ko kai kuskuren ce ma kafiri musulmi ya fi sauƙi da kai kuskuren ce musulmi kafiri kun gane abin da nake nufi wato kafirin kai kuskuren ce masa musulmi ya fi sauƙi a kan musulmin ka ce masa kafiri domin kafirci da musulunci wata boda ce da bai kamata ka tsallako da wancan ba ko ka tsallakar da wannan ba bai kamata musulmi a fidda shi daga ni'imar da Allah ya masa ta musulunci ba ba tare da hujja ko dalili ba shekul islam yana cewa inna takfira wa tafsika wa tabdi'a haqqun ila Allah wa rasulihi wa la yajuzu li ahadin an yahkuma ala ahadin bil kufri aw bil fuski aw bil bid'ati illa bi nassin min Allah wa rasulihi yace ce ma wani kafiri ko hukunci akan wani cewa kafiri ne ko hukunci akan wane cewa fasiki ne ko hukunci akan cewa wane bid'a yake yi to baya halatta kai wannan hukuncin sai kana da nassi karara daga Allah da manzansa domin haƙƙin ba naka bane ba nawa bane ba nasu bane ba namu bane na Allah ne da manzansa kuma duk zarar da ka sakawa mutum kalmar kafirci ba tare da sharaɗan kafircin sun tabbata ba to ka san ka masa hukunci kamar haka na farko ka kashe aurensa na biyu ka hana a masa sallama na uku ka rushe dukkan addininsa na hudu ka halatta jininsa na biyar ka hana a raba gadansa na shida ka hana a masa sallah na bakwai ka hana a masa addu'a na takwas ka hana min ash rajim na tara ka hana matansa su ta kaba na goma ka haramta masa shiga aljanna har abada na sha ɗaya ka dawamar da shi a wuta har abada to kalmar da take ɗauke da irin waɗannan hukunce-hukunce ka sake ta ba tare da kayi tunani ba yana da hatsari saboda haka ko da ka ga mutum ya faɗi kalmar kafirci sai dai ka wa kalmar hukunci ba shi ba har sai shi kun tattauna da shi ka san ya san hukuncin kalmar domin mutum yana iya aikata kafirci bai zama kafiri ba kamar yadda kafiri yana iya aikata musulunci bai zama musulmi ba mutum kuma yana iya faɗa kafirci bai zama kafiri ba kamar yadda kafiri yana iya faɗa abin musulunci amma bai zama musulmi ba saboda haka akwai wasu uzurori da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wanda kafin ka wa mutum hukunci da kafirci sai ka lura da waɗannan kalmomin a cikin hadisin Bukhari da Muslim wani mutum zai mutu sai ya tara ‘ya'yansa ya ce musu in na mutu ku ƙone ni sai na zama toka ku ɗebi tokar ku zuba a kan ruwa in bi ruwa domin na tabbatar idan Allah ya kama ni ya samu iko a kaina ya maido da ni to zai min azabar da bai taɓa wa wani irinta ba Za ka ‘ya'yansa suka bi shawarar babansu da ya mutu suka banka man wuta suka ƙone shi ƙurmus suka ɗebi tokar suka watsa a kan ruwa sai Allah ya ce masa kun fakana Allah ya ce kasance sai ya kasance Allah ya tambaye shi me yasa kai haka yace Allah tsaba tsoron ka nake ji kun ga ya fada cikin jahilci bai samu malamin da zai gaya masa in kana tsoron Allah ga abin da za ka yi ba shi a dabararsa a jahilcinsa yana ga in ka kone kanka ka zama toka Allah ba zai maido da kai ba sai Allah ya ce na maka gafara tafi aljanna amma ni ko kai wanda ya wannan ya san ya mutu kafiri saboda ni na kudirci cewa duk abin da na zama sai Allah maido da ni yadda nake kai ma ka kudura wannan saboda ni ina da sanin haka kai kana da sanin haka to wannan da ya bisa jahilci shi bai san cewa wannan abin hatsari kafirci bane amma gashi ya aikata tunda bai sani ba ba a karantar da shi ba ba ilmantar da shi ba ba a nuna masa ba sai Allah ya masa gafara hadisi yana na cikin sahihul bukhari da muslim haka na biyu mutum yana iya aikata kafirci ko ya faɗi kafirci bisa kuskure kamar yadda ya zo hadisin bukhari da muslim wani bawan allah ya shiga daji da taguwarsa akwai abincinsa akan taguwar akwai abin shansa sai taguwar ta tsinke ta gudu ga kuma hatsari na rashin ruwa da rashin guziri yana nan yana ta jira har ya koma gindin bishiya ya zauna ya tagumi yana jiran mutuwa sai ga taguwar tasa ta dawo ya duba ya ga ga guzirinsa ga ruwansa to jin daɗin guzirinsa ya dawo taguwarsa ta dawo ruwansa ya dawo yana so zai wa Allah godiya sai ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka wannan kalmomin guda biyu duk kafirci ne anta abdi ka ce wa Allah anta abdi kafirci ne ka ce kuma wa ana rabbuka ya fi shi kafirci amma me ya jawo aka yi masa rahama aka yafe waɗannan kalmomi guda biyu da ya faɗa na kafirci sai manzo Allah ya bashi uzuri yace akhafa min shiddatil farahi shiddatil farahi tsananin farin ciki ne yasa harshensa ya kuskure ya faɗi haka haka sai ka ba mutum uzurin wannan sannan mutum yana iya yin abu cikin fushi ya faɗi wani abu wanda ko ya aikata wani abu wanda a zahirinsa ba daidai ba ne. lokacin da annabi Musa ya dawo daga miƙati izo tare da mutanensa sun yi shirka sun yi ridda sun fita sai ya wurga wa alqal alwaha at-taurat da Allah ya bashi din sai ya wurgar da ita wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilai ya kama kan dan uwansa yana kunciko shi zuwa gare shi amma Allah ya ce walamma sakata an musal ghadab akhadha alwaha kun ga ashe fushi ne gadbana asifan din nan da yazo su suka sa ya aje ya wurgar da attauran yanda kai yanzu ka wurgar da littafin Allah ko ka wurgar da sakon Allah hukunci ne na kafirci amma idan fushi ya riga ya rufe kanka ka aikata haka malamai suka ce mutum yana da uzuri haka abin da mutum ya shi bisa mantuwa kamar yadda wani ya taɓa bugo waya ya ce irin ƙur'anan nan da ake sawa a ƙarƙashin takalmi ko da rashin sani ashe kun sa akwai wani makirai makiya addinin musulunci sai su yi ƙur'ani ɗan ƙarami irin takalmin na mai coge sai a zira ƙur'anin a ƙarƙashin wannan takalmi mai coge sai kai ta taka ƙur'ani kuma ga shi an yi cogen mai ƙwari sai ka shekaru kana amfani da shi in ya fashe an zo gyara sai a hango takarda to shi ma haka ya faru ashe duk taka qur'ani yake tayyana ta harkokinsa akan qur'ani sai da takalmin ya tsufa sannan aka gano shi da yazo yana ta rusa kuka to a shi yanzu kawai a kashe shi ma tunda ya taka ƙur'ani shekara da shekaru muka ce to ai baka sani ba rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana kai baka sani ba duk wani abin da kai bai mai da kai kafiri ba shi yasa ma yanzu da ka gane kake ta kuka ya nuna ashe da ka sani ba za kai ba alqata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu lakin ma al-itlaf yasbutu al-badal wa yantafi ta'sima anhu wadh-dhalal haka mutumin da aka masa tilas wani yazo ya sa maka makami yace idan baka faɗi mummunar kalma ga addini ko ga Allah ko ga musulunci ba zai kashe ka saboda takura sai ka yadda ka faɗa go kuma ka zama kafiri ba Allah ya bada wannan uzurin yace man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wanda duk ya kafurta bayan imaninsa sai wanda aka masa tilas kamar da aka wa Ammar bin Yasir aka sa masa makami bayan an kashe babansa an kashe babarsa kafin nan an kashe wansa abdullahi an kashe babarsa sumayya an kashe babansa yasir saura shi aka sa masa makami ko ya faɗi mummunan magana da ke nuna ya bar addinin musulunci ko a kashe shi ya faɗa aka kyale shi ya zo yana kuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in sun matsa maka ka sake komawa kun ga anan an karɓi uzurinsa ne saboda an masa tilas to irin waɗannan suna nan da yawa abubuwan da za su iya faruwa ga mutum wanda zai yi su ko da jahilci ko da kuskure ko da mantuwa ko a masa tilas ko abin da ya kama da haka kuma shari'a ta karɓi uzurinsa ko ya faɗa cikin wata shubaha zai iya faɗawa cikin shubaha kamar yadda ya faru ga wani sahabi kawai sai aka ganshi kawai yana kwarkwada a wasa aka ce menene yace a ah, ai Allah ya ce laisa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahum fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihati summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin ice shi a ganinsa wannan aya kamar tana nuna cewa mutuƙa ka yi imani ka kyautata imaninka to shikenan komai ma kana iya shan giya kai kaza kai kai komai sai da aka fahimtar da shi cewa ba haka aya take nufi ba haka wata mata ta siyo bawa bawan kuma sai yake saduwa da ita aka tambaye ta me hujja ki tace a Allah ya ce ah, wannan wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumi amma ma malakat aymanuhum wannan nima abinda dama na mallaka ne ta kiyasta cewa yadda namiji zai sai sadaka ko baiwa ko kuyanga ita ma tana iya siyo sadaka ko bawa ko kuyangi sai da aka fahimtar da ita cewa wannan hukuncin ya takaita ne kawai akan to wani yakan iya kuskure ma fahimtar aya kamar yadda ya faru ga wasu sahabbai ga su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a fita yaki sai suka ce ya rasulullah ij'alna zata anwaqin kama lahum zatu anwaqin mu ma ka sanya mana magariyar da zamu dinga rataye takobin mu muna camfi da ita cewa jahiliya suna da wata magariya ko wata kurna da suke rataye takobinsa a jiki wa in ya kwana in ka tafi yaki zaka ci nasara to shi ne suka cewa annabi ya sa musu irin wannan sallallahu alaihi wasallam sai ce ai kun faɗi irin abin da banu isra'ila suka faɗa ij'alna ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun amma annabi bai ce kafirai bane sai gyara musu haka ya ji wani yana cewa ma sha Allahu wa sha'a Muhammad yace aj'altani lillahi niddan qul ma sha Allahu wahda yace ya zaka mai da ni kishiya ga Allah ka ce ma sha Allahu wahdahu bai ce masa arne bane saboda kuskure ya aka gyara masa to dole sai mun fahimci waɗannan ka'idoji sannan akwai bambanci tsakanin kafirci ni in kafirta ka da kuma hukuma ta kafirta ka da kotu ta kafirta ka akwai bambanci tsakanin wani ka ɓata masa rai ya ce kai kafiri ne da kuma a tara maka gayyan malamai a tattauna da kai gaba da gaba a baka kwanaki ana warware shi ba harka har a ƙarshe a hukunci cewa wane ya tabbata kafiri saboda hujja kaza da hujja kaza da kuma kawai wani mutum kun saba da shi ko ba kungiyar ku ba ko ba garin ku ba ko ba ƙasar ku ba ko ba al'umma ku ba kawai ya tashi dinga sakan maka kawalasa yana da bambanci da na hukuma da na kungiya da na ɗaiɗaiku saboda haka mu yi taka tsantsan Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare imani mu tsare addinin mu to shi yasa kun ga Allah da yake shike da bayin shi kadai zai iya sakan ma kaulasan ko annabi kai tsaye kuma kaulasan din ya samu gindin zama sai mutum ya tuba tukunna shi yasa Allah ya ce allazina kafaru haqiqa waɗanda suka kafurta mala ya ce bi tauhidillah da ta Allah da bin Allah da bautar Allah wa saddu nasa anil imani bihi kuma suka kange mutane ga barin imani da Allah su ne mushrikai adalla Allah ya rugurguza a amalahum ayyukansu wallazina amanu amma waɗanda suka yi imani da Allah imanin nan mun ce yana da ƙa'idodi guda biyar sai mutum ya san su sannan zai san me imani na farko ka san ma'anar imani lugatan ka san ma'anar imani istilahan sannan ka san usulul imani ka san furu'ul imani kuma ka san ziyadatul imani wa nuqsani waɗannan su ne masail guda biyar waɗanda suke da mahimmanci in aka zo kan imani a dinga ta su har su zauna a cikin zukatanmu kalman imani lugatan tana ɗaukan ma'anoni guda uku takan zo da ma'anar tasdiq gasgatawa takan zo da ma'anar i'tiraf yarda da abu takan zo da ma'anar iqrar kai iqrari ka tabbatar da abu har a zuciyarka haka yake duk inda kalman imani ta zo a cikin alkur'ani ko a hadisi ko a lugha ba ta fita daga waɗannan ma'anonin guda uku idan ta zo da lamun a gabanta lamun ya zo ya tuso ta tuso lamun lamun na, na, na wato tana bin lamun to sai ta zama ma'anarta tasdiq kamar yadda ya zo a cikin kissa ya uwa annabi yusuf wa ma anta bi mu'minin bina ko lana lana wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin tunda lamun ta zo yana nufin tasdiq wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqina wato baka kasance mai gasgata mu ba ko da muna da gaskiya kun ga nan lamun ne a gabanta amma an ta allazina amanu billahi billahi nan kuma iqrar kenan da i'tiraf waɗanda suka sakankance a zuciyarsu suka faɗa da bakinsu suka ƙudire a zuciyarsu cewa Allah shine abin bauta ba wani abin bauta sai ba shi ba shine ta da ba'un a gabanta kuma takan zo babu babu lamun din babu ba'un din kamar yadda Allah ya ce allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin amanahum anan kuma yana nufin amintar da su kwantar musu da hankali zaunar da su lafiya wannan sune ma'anonin ta al at-tasdiq wal iqrar wal i'tiraf a fassarar malamai kuma in sun ce imani suna nufin at-tasdiq bil akhbar at-tasdiq al da kuma al wal qabul lil ahkam mutum ya yadda dukkan labaran da Allah ya bayar duk labaran da Allah ya bayar ko annabi ya bayar labarin gaskiya ne ko ya faru ko yana faruwa ko zai faru ka yadda da labarin kawai sannan duk wani hukunci da Allah ya yi ka yadda wannan hukuncin na Allah adalci ne kuma ka karɓe shi zuciya ɗaya ka yadda da shi ka gasgata ka ƙamsa ka karɓa zuciya ɗaya to gasgata labaran da yadda da hukunce-hukuncen cewa adalci ne labaran gaskiya ne shine imani shi da al wa itiraf al-mustazim lil qabul lil akhbar qabul lil akhbar wa tasdiq lil ahkam wannan shine ma'anan imani a fassarar malamai sannan imani yana da tushe guda shida sune an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari khairihi wa sharrihi wannan su ne tushen imani guda shida ka yadda da cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah ka yadda da samuwarsa ka yadda da rububiyarsa da uluhiyarsa da asma'ihi wa sifatihi ka gaskata manzannin Allah ka gaskata littattafan Allah da mala'ikun Allah da ranar lahira da kaddara da ta same ka mai daɗi da mara daɗi sannan imanin nan kuma yana da rassa guda saba'in da bakwai wanda su kamalul imani suke tabbatarwa mun ce akwai asalul imani akwai kamalul imani akwai al'imanin mutlaq akwai mutlaqil imani akwai asulul imani akwai kamilil imani waɗannan suna cikawa mutum imani ne su ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al'imanu bid'un wa sab'una Shu'uba, afdaluha qawlu la ilaha Illallah, Allah wa adnaha aza an imani yana da rassa bakwai. sai mutum ya cika bakwai nan yake zama ulaika humul mu'minuna haqqan amma kana da usul din sai zama baka zamo kayi aiki da hadisin da ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi wannan hadisin ba kowa yake iya aiki da shi ba gashi ba tsawo gare shi ba amma sai ka shekara hamsin kana kokawa da shi wajen aikata shi kafin zuciyarka ta soma dan uwanka irin abin da kake soma kanka na alheri ai sai ka samu tarbiya mai kyau kai ka wanke zuciyarka ma baka jin haushin dan uwanka ma aiki ne mai wahala ka ji ba za ka ba shi komai ba amma ba za ka cuce shi da komai ba ba ka masa fatan sharri ba ka masa mugunta ba ka masa keta ba ka masa hasada kana fatan ya zauna lafiya yadda yake haka ba kowa yake iya wannan ba balle kuma har ta kai mutum yana ga bari ya samu bari ka samu irin abin da ya samu na alheri balle ko mutum ya kai matakin da zai fifita ka ka samu fiye da abin da yake samu wannan yana da wahala sahabbai ne suka kai wannan matsayin wa da ala anfusihim walau da bihim khasasa to wannan shine yace afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul tare, an tariq wal haya'u shu'batun min al imani sannan imani yazidu wa yanqusu aqidan ahlus sunna al imani qawlun bil lisani amalun bil arkani wa i'tiqadun fil jinani yazidu bi ta'ati ar rahmani wa yanqusu bi ta'ati ash shaytan akwai asbabu ziyadatul iman akwai asbabu nuqsanul iman abubuwan da suke ƙara imani tushen su guda hudu ne na farko annazaru fi ayatin lahi shar'iyya ka dinga bincike a cikin alqur'ani kana ga abubuwan da Allah ya ce a faɗa a yi hukunci da su kana yadda kana ganin abin da Allah ya ce na labari kana gaskatawa kullum imaninka sai ya dinga karuwa in kana karanta qur'ani da dokokin Allah kana sanin ma'anarsu sannan an nazaru fi ayatin lahil kauniya ka dinga bincike cikin halittun Allah na sama da na ƙasa da na ruwa da na tudu da manya da ƙanana da masu tashi da masu jan ciki da masu ƙafa da masu haihuwa da masu ƙwai da masu tsutsa da masu cin wasu su ci wasu su masu su ci wasu duka kalle su da kyau bera ya abin nan ta cinye bera ita kuma kaza ya cinye ta ita ma kaza ya cinye ta shi ma kaza ya cinye shi ma kaza ya cinye shi ma wani ya cinye shi to ka duba yadda Allah ya tsara halitta kowa akwai abincinsa kuma wani kai ma abincinsa ne kai ma kuma wani abin abincinka ne to haka za ka kalli ayoyin Allah masu ban mamaki da kayatarwa ba zai kara maka imani sannan wato ta'atullah wa ihsanuha bauta ga Allah da kyautata bauta ga Allah yawan bauta ga Allah yawan zikiri yawan salati yawan istighfari bin iyaye sada zumunta aikin tausayi aikin rahama gaskiya amana mutunci jin kai waɗannan duka suna ƙara mutum imani yawan karatun Kur'ani suna ƙara mutum imani in kana yin su da yawa kuma kana kyautata su sannan tarkul ma'asi barin saɓan Allah don ganin girman Allah yana ƙara mutum imani ba wai saɓan ka bashi bane don tsoro ko ba baka samu abokin saɓan ba ko don ba a saɓan, ko don an hana ko don ka bincika ka rasa kace tunda dai ma ba ba mai saɓan ni ma na bari kenan in ka in ka samu aboki za ka yi to wannan ba zai ƙara maka imanin komai ba duk da ba za ka ga alhaki ba to wannan ne asbabu ziyadatul iman asbabu kusanin iman kuma wato shirka bid'a kaba'ira rashin bincike a cikin alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaman banza rashin aikin yi duk waɗannan suka san imanin mutum ya zagwanye imaninsa ya salance imaninsa ya lausashe ya zama ba shi da ƙarfi watakila ma a rasa shi sai asalin kaɗai to Allah ya samu dace wa Aminu salihati ko da yaushe za mu ga Allah yakan ce aminu amanu wa amilu salihati to malamai suka ce in aka ce amanu kadai to amalu salih ya shiga ciki in an ce amalu salih kadai imani ya shiga ciki amma an hada su imanin sai ya zama yana nufin aikin zuciya shi kuma amalu salih yana nufin aikin gabbai da baki sai ya zama dai an samu imanin da diya koma kan imanin aminu amanu wa Aminu salihati wa amanu kuma suka dai ƙara imani ɗin akan imaninsu bimanu zila ala muhammadin a bisa abin aka sauka wa muhammadu sallallahu alaihi wa sallama akwai kiran da ta zo bima nazzala da abin da Allah ya sassaukar in an ce nazala yana nufin sauka jumlatan nazzala kuma sauka kaɗan kaɗan shine bambanci tsakanin tashdid ɗin da takhfif din. in an ce nazala ya sauka nazala bihin ruhul amin in an ce nazala kuma ya sauka kaɗan kaɗan to me yasa alqur'ani ake bashi ma'ana a ce ya sauka duka kuma a ce ya sauka kaɗan kaɗan sai mu ce eh qur'ani yana da sauka ne guda uku akwai minallahi ila lauhi akwai minan lauhi ila sama'id duniya akwai min sama'id duniya ila duniya to daga lauhu zuwa ga daga Allah zuwa lauhu gaba ɗaya ne daga lauhu zuwa baitul izza a saman duniya nan ma gaba ɗaya aka saukar da shi amma daga baitul izza zuwa ƙasa nan ne aka dinga saukar da shi kaɗan kaɗan kaɗan har tsawon shekara ashirin da uku shi yasa Allah ya ce wa qur'anan faraqanahu litaqra'ahu 'ala nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila nan ne ya zama saukar ta zama kaɗan kaɗan amma inna anzalnahu fi lailatul qadari wannan sauka ce gaba daya min al-lawhi ila baitul izza inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin duk wannan abin da take nufi sauka gaba daya amma nazzalnahu shine sakko da shi ƙasa kadan kadan kadan kadan da ayoyi da surori har ya kammala aya 6236 da kuma surori 114 kuma saukar zuwa ƙasa an saukar da ita kashi biyu akwai ma nazala bi sababin akwai ma nazala akwai ibtida'i akwai sababi sababi shine wanda sai da wani abu ya faru sannan ya sauka shi kuma ibtida'i kawai ayat ta sauka ba tare da ko an yi tambaya ko wata qadiya ta faru ba kawai a saukar da ita to haka aka ta yi har tsawon waɗannan shekaru shine Allah ta'ala ya ce suka yi imani bima suka gaskata suka yarda bima nuzila da abinda aka saukar kaɗan kaɗan ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama bisa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa huwa alhaqqu wannan ku shine gaskiya min rabbihim daga wajen Allah ta'ala yake mahalicin su to wanda suka yi wannan ga sakamakon su nan suma kaffara anhum sayyi'atihim Allah zai kankare musu kusakuran su da laifuffukan su wa aslaha balahum kuma Allah zai kyautata lamuran su ai halahum Allah zai gyara halayensu wato su zama mutane na kwarai su zama masu ɗabi'a mai kyau shi yasa an mutum ya atishawa mai ake ce masu eh? yahdikumullah wa yuslihu balakum yahdikumullahu wa yuslihu balakum kaga sai ka ce Allah ya shiryar da kai kuma ya kyautata lamarinka ya kyautata halinka ya kyautata ɗabi'arka kun ga musulunci addini ne wato da aka gina shi akan zaman lafiya akan alheri akan haɗin kai akan girmama juna akan mutunci in ka ga rashin mutunci to ba addinin musulunci bane shi ne fa yace in dan uwanka yayi atishawa shi kuma yace alhamdulillah alhamdulillah kai kuma sai ka ce masa yarhamukallah shi kuma sai ya ce ya hadikumullah wa yuslihu balakum kalmomin nan duka ba na alheri ne alhamdulillah da yace da yarhamukallah da kace da ya hadikumullah wa yuslihu balakum da yace duk menene ne Da alheri ne gaba ɗaya ku duba ko a wajen gaisuwa Allah ya ce wa iza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ahsana minha Allah ya ce an maka gaisuwa ka mayar da mafi kyawun yadda aka ma ko ka mayar da yadda aka ma kakkai ƙasa da yadda aka ma amma wasu na jin an gaishe su san wannan ka'ida ta Qur'ani ba suna yin ƙasa da yadda aka musu idan mutum ya zo ya ce maka assalamu alaikum to nan dole sai ɗayan biyu za zaka sai ka ce wa alaikumus salam to ka masa rudduha kenan in ka ce wa alaikumus salamu wa rahmatullah to ka masa ahsana minha don ka ƙara masa ɗaya kenan shi ya ce assalamu alaikum kai kuma a wajen amsa ka ce wa alaikumus salamu wa rahmatullah to idan ya zo ya same ka ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah to ba za ka ce assalamu alaikum kai shiru ba in kai haka ba kai aiki da qur'ani ba sai dai ka ce assala wa alaikum assalamu wa rahmatullah kaga akalla ka bashi biyu ko ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu kaga kai masa ahsana minha rudduha kai masa daidai da yadda ya maka ahsana minha ka ƙara masa ka wuce shi to idan mutum ya zo ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya yi maka guda uku to anan ya zaka masa in zaka yi masa ahsana minha sai ka ce wa alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magafiratuhu sai ka ƙara ziyadan wa magafiratuhu ya tabbata hadisi ana ƙarin wannan in kuma zaka masa rudduha sai ka ce wa alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ka kai masa daidai da yadda ya maka in zaka ƙara ka wuce shi sai ka ce wa magafiratuhu amma mutum ya zo ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ka ce wa alaikum assalam to ba kai daidai ba ko ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah har yanzu ba kai daidai ba sai dai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ko ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratuhu shine kai rudduha in hmm, ahsana minha aw rudduha rudduha kai daidai da yadda aka yi maka ahsana ha kuma ka wuce shi ka ƙara masa wani abu to kun ga wannan addinin musulunci shi zo da wannan tsarin to Allah ya ce waɗanda suka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka gasgata shi suka yi imani da shi suka so shi suka gasgata labarinsa suka bi umarninsa suka hanu da hane-hanensa to Allah zai kankare zunubansu kuma ya gyara halayensu ashe ba wata hanya da zaka ba a kare maka zunubi a getta halayenka sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirina wa in tu'i'uhu tahtadu wa ma 'ala rasul illa al-balagul mubin dhalika bi anna alladhina kafaru Allah ya ce saboda malam zajjaj ya ce al'amuru zalika al'amarin haka yake wa ja'izin an kuna zalikar idlal ko wancan batan da aka ce ya tabbata ga kafirai ihimul batila saboda sun bi barna ne wa tilkal hidaya waccan kuma shirya wal kafaratu da waccan kankare zunubi da aka ce an wa muminai bittiba'il ba al haqqa saboda su mu'mini sun bi gaskiya ne ma'ana Allah ya gaya mana dalilin da ya sa ya ruguza aikin kafirai ya tabbatar kuma da aikin muminai su waɗannan sun yi mai kyau za a rushe su ko waɗannan sun yi mummuna za a kankare in ba Allah ba zai baka wannan ka yi kyakkyawa in kai kafirci ya rushe shi kuma ka yi mummuna in ka yi imani ya kankare mummunan ba za a rushe kyakkyawan ba amma za a rushe mummunan kuma a kankare maka shi a yafe maka shi shine Allah ta'ala ce zalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batila abin da ya sa kafirai aka ruguje aikinsu saboda sun bi barna sun bi iska zalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil duk abin da ake kira ba Allah ba shin abin nan ko menene kake bauta masa ba Allah ba ko kake neman agajinsa ko taimakonsa ko kiyayewarsa ka kama iska ka kama abin da shi ma bawa ne yasa Allah ya ce wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man layasta yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim gafilun wa idza hushira nasu kanu lahum da'a wa kanu bi ibadatihim kafirina wa ya kubata fiye da wanda yake rike wani Allah yana kiran wani Allah wanda ba zai amsa masa ba har zuwa ranar alkiyama lahu da'awatul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال wanda suke kiran wani Allah Allah ya ce misalin su kamar mutum ne ya je kan teku ya haka da hannunsa ya dinga ruwa zo ka shiga baki na ruwa ko ya je kan rijiya ya dinga cewa ruwa shigo baki na yaushe ruwa zai zo bakinsa to yadda ruwa ba zai taso dan ka kira shi ya taho bakinka ba haka wanda kake kira ba Allah ba ko shekara dubu kai kana kiransa ba zai amsa maka ba saboda ba shi da iko shi ma bawa ne shi ma taimako yake nema shi ma gajiyayye ne irinka samamme ne irinka rasashe ne irinka shi ma hukunta shi ake irin ka. saboda haka mutum ya yi asara in ya kama wani Allah wa annan lazina amanu kuma haƙiƙa waɗanda suka yi imani ittaba'ul haƙa min rabbihim sun buwa to gaskiya daga wajen Allah ta'ala mahalicinsu shi yasa suka samu wancan wato lada da yawa kazalika haka nan yadribu Allahu lin-nasi amsalahum Allah yake bugawa mutane kwatankwacinsu da misalansu ai kazalika yubayyinu amsala hasanatil mu'minina wa sayyi'atil kafirina haka na Allah yake bayyana kyawawan ayyukan muminai dan mu dage mu cije mu ƙara su kuma yake bayyana munanan aikin kafirai dan mu nisanci kafirci Allah ya tsare mu na'am فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم الله تعالى يتشفى إذا لقيتم الذين كفروا idan kun gamu da kafirai a filin daga a filin karan batta a wajen fafatawa to Allah ya ce fadarbar riqab Allah ya gaya mana inda za a daka ku sare wuyansu wato Allah ya koya wa muminai yaƙi cewa ga fa inda aka fi duka nan ne mutum faduwa fadarbar riqab Allah ya ce ku daki wuyansu ku sare wuyansu hatta idza athkhantumuhum Allah ya ce sai kun kashe su da yawa an zubar da jini da yawa fashuddul wasaq sannan kuma ku kyautata ɗaure su ku kama wasu ku ɗaure ku kashe wasu ku ɗaure wasu ku kama su a matsayin fursunonin yaƙi fa in ma mannan ba'adu to nan ne kuma sai a zo in ma a sake su kawai a yi musu baiwa a ce to je ka kai an sake ka kai an kyale ka watakila kyale shin ya sa ya tunani kamar yadda aka kamo su mamatu bin usal ya ci zarafin sahabbai da yawa ya fito zai tafi umara sahabbai suka danke shi lokacin yana kafirinsa suka kawo shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce a daure shi a jikin amudin masallaci aka daure shi kankan shi ya san kawai ya san hukuncin sa fa kisa ne domin shi ma kakkashe mutane jira kawai yake a faɗi ranar da za a yanka shi saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito ya ce masa sumamatu sai shi ma ya firgita yace to in an kashe ni an kashe mai rai in an min afuwa zan ta godiya in kuɗi ake nema in tura wa dangi na su zo su fanshe ni sai annabi ya wuce kawai ya manta da shi bai ce za a kashe shin ba bai ce za a karɓi fansan ba bai ce za a sake shi ba ya kwana a nan aka yi sallah a gabansa ya ga kowa ya alola ya shigo masallaci an yi sallah shi yana ɗaura a jikin masallacin yayi ta kallon musulmi aka yi azahar aka la'asar aka yi magariba aka yi isha aka asuba aka yi mitin duk aka watsa yana kallo. gobe ma sai annabi ya zo ya tsaya akan sa ya ce su ce ya rasulullah an kashe ni an kashe mai rai an ce ka fansa zan nemo fansa dangina za su iya biyan ko nawa a fanshe ni in kuma an kyale ni zan yi godiya Ba in ma man nan ba wa in ma fida'an don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake wucewa kyale shi ya sake kwana sai da aka kwana uku a haka ashe hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi dan ya ga yadda musulmi suke ibada ne in da yi nisa da mu yanzu ya matso kusa da mu yana kallon addini kuma yanzu di ya tsorata ya dauka kashe shi za a yi sai annabi ya ce ku kwance shi je ka an sake ka an sallame ka ba wani abu ya ce ba wani abu tafi ba fansan ba kisan an sallame ka har ya fita bayan gari sai ya yi kwana sai ya dawo izo ya ce ya muhammad wallahi da duk duniya ba wanda nake ki irin ka amma yanzu duk duniya ba wanda nake so kamar ka ice da duk duniya ba abin da nake ki irin addinin ka amma yanzu duk duniya ba abin da nake so irin addinin ka ice da duk duniya ba garin da nake ki in shigo irin garin ka madinan nan taka amma yanzu ba inda nake so a duniya kuma irin madinan nan taka to ka na musulunta da kashin kaina da yarda ta saboda irin abin da na gani na kyakkyawan mu'amala daga musulmi na shiga addinin musulunci yace to amma da zan tafi umara ne yanzu ka ban dama in tafi in kuma ka ce in koma gida in koma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka iya zuwa kai Umaraka sai ce to ƙurai sha wannan kafirai ka ji daga musulunta su waɗanda suka ki imani da kai daga ƙasa ta ake kawo musu abinci da alkama da sauran abin da suke sarrafawa saboda haka ba zan ƙara ba su ba sai sun yi imani da kai shine kawai ya je umararsa ya tafi gida sai aka daina ka abinci maka aka yunwa aka fatara mutanen maka suka rubuto wasiƙa suka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wannan mutumin naka da ya musulunta kai fa ka ce addinin ka na rahama ne ka ce addinin ka na jin kai ne ga wannan sahabin naka yazo yana mana azaba yake siyan mana da kayan abinci shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aika masa yace ci gaba da siyan musu da kayan abinci shine ya ci gaba to kun ga fa ma mannan ba'adu wata ran wa mutum afuwa yafi sauki kamar da aka kama mutanen badar aka musu afuwa din ai sun ji daɗi da yawa suka musulunta haka na a fatahu makka da aka danke su shi ba zo hadisi duk da isnadin sa da'ifi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me kuke zaton zan muku suka ce akhun karim ibnu akin karim dan uwa mai girma dan dan uwa mai girma yace to in ya muku irin abinda dan uwa na Yusuf ya faɗa wa ƴan uwansa izhabu wa antum talaqa la tathriba alaikum al-yawm babu damuwa akan ku yau kowa ya tafi an kyale shi sakamakon wannan kowa ya kalmar shahada akan musulunta saboda haka wataran saukin yafi wato jan mutane zuwa ga addini shi yasa Allah ta'ala amma duk da haka ya ba musulmi kofa biyun dan wani yana da taurin kai din shi ba zai da duk waɗannan abubuwan da aka faɗa ba shi yasa Allah ta'ala ce fa darbar riqab wannan igra'un ne wal ma'ana faqatuluhum li'anna al-aghlaba fi mawdi'il qatl darbul unki dan mafi yawa a wajen kisa wato wuya ya fi kai mutun ƙasa nan take zai mutu hatta idza askhantumuhum ay akthartum fihim al-qatla sai kun kashe su da yawa fashuddul wasa ya'ani fil asri sai ku kama wasu ku daure su tamau wa inna ma yakuna al asru ba'da al mubalaga fil qatl ai sai an gwabza an buga an kwama sannan ake samun ribatattu da fursunonin yaki wal withaq ismu min al ithaqi wato daurewa kenan ta qulu awthaqtuhu ithaqan wa wasaqan fa imma mannan ba'du malam abu ubaida ce imma an munnu ko dai ku yi musu ni'ima ku yi musu baiwa ku sake su wa imma an tufadu ko kuma su kawo fansa a ce kowa ya kawo kaza a sallame shi wa misluhu saqayan wa ra'ayan to shine dai malam zuja ce wa imma manantum alaihim ba'da an ba'da an ta'asiruhum mannan ko dai wato ku masu baiwa bayan kun ribace su a matsayin fursunoni ku sake su wa imma talaktumuhum fida'in ko kuma ku sake su in sun bada fansa wannan shine abin da Allah ta'ala ya ba muminai zaɓi su yi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyu ko guda uku hatta ta za alharbu auzaraha har sai yaƙi tukunna ta kwance da marata. wato sai sun ɗanɗana su sun tabbata cewa taɓa musulmi ba kan wallasa ba ne domin abin da aka yadda da shi a duniyan nan ta Allahu gaba ɗaya da kafirai da musulmi an haɗu in kaga ana cin zalinka baka da ƙarfi amma in kana da ƙarfi to sai a zauna da kai lafiya ko ba haka bane dan an taba ka an san an tabo bala'i sai a kyale ka dan a zauna lafiya yanzu duniya ba a kyale mutum dan Allah amma kaga kana da ƙarfin tattalin arziki ƙarfin duniya yanzu guda biyar ne Ƙarfin haɗin kai ƙarfin karatu ƙarfin kafafen watsa labarai ƙarfin masana'antu da tattalin arziki da kuma ƙarfin wato abin da ya shafi a eh? kafafen watsa labarai kafafen watsa labarai makamai ilimi tattalin arziki da haɗin kai waɗannan abin guda biyar su ne ƙarfin duniya duk mai su za ku ga cewa sai abin da ya ce za a yi a duniya amma da zara an ga ba ku da haɗin kai a wargaje kuke ko ku mutsiyata ne talakawa ne kuti yaumin ne kuna cikin ƙasashe masu fatarar tsiya to sai da aka yi da ku ko kuma ba ku da makaman ƙare dangi ko kuma ba ku da kafafen watsa labarai ku kawai rasibin kuke ku rasiba ne karba kuke yi ba kwa sendin turo muku ake kawai kuna karba na ne ku ba kwa intaji ku kullun sai dai ku ci ku sha a gina muku ku ci ku ba kwa yi a ci rigar ku wani yake saka muku abincin ku wani yake noma muku ku yanci ma zaune ne ku yanci banza ne sai dai ku ba da kuɗi a baku abinci ku siya ba ku kuke noma rigunan ku da kuke sawa ku kuke nema audigar ba abincin da kuke ci ba ku kuke nema wato abin nan abincin ba sannan ba ku da kafafen watsa labarai da za ku gaya wa duniya yadda kuke sai a wayi gari wani daga waje shi yake gaya maka kai baki ne kace la ashe ko ni baki ne in yace kai fari da kace la ashe ko ni fari da ban gano ba sai da wani ya faɗa da kasashen waje to haka za a yi ta wasa da tunaninka a yi ta buga ka a tsorata ka a firgita ka a sa ka kuka sanda ake so a sa ka dariya sanda ake so ya zama kai ma ka zama irin abin da aka daga ka shashashe mai ake cewa wani mai ban dariya din nan to kaga wannan sai ka zama wannan kawai kai ta kyakyata dariya lokacin da ake so kai ta kyakyata kuka lokacin da ake so ka zama kare su su su shashasha sauna to saboda haka sai an tsaya an nutsu ake tara karfi to ne Allah ta'ala bayan duk ya faɗi waɗannan abubuwa Malam Ibn Abbas yake cewa hatta la ya baka ahadun minal mushrikina har sai ya zama kafirai sun zama ba su da wani ƙarfi da za su dinga takalan muminai suna zagin Allah ko suna zagin Qur'ani ko suna rubutu a internet suna sukan musulunci Malam Mujahid ya ce hatta la yakuna dinun illa dinal Islam har sai ya zama addinin musulunci yayi ƙarfi shi yake faɗa a ji wa qala Sa'id bin Jubair hatta yakhruj al-masih wani ma yace har sai masihu ya fito tukunna Malam Farra'u yace hatta la baka illa muslimun aw musalimun har sai an wayi gari daga musulmi sai mai san zaman lafiya ba wani arne da zai taka musulunci ko ya taka musulmi da aka ci ma'anan da nasu hatta ya za'a ahalul harbi silahawum har sai masu yaƙi sun aje makamansu kamar da malam asha yake cewa wa a'datu lil harbi awzaraha rimahan iwalan wa khailan zukura ice na tanadi wato kayan nauye-nauye na yaki wato makamin yaƙi din su ne suka hada da masussuka dogaye da kuma zaratan kai mazaje a nan ma hamaltahu abinda ka ɗauka na, na, na, na da ke wuyanka shi ake kira wuzir wanda ya haɗa da makamai da laifuffukan kama da ayyukanka da makamantansu ko kuma hatta ta a hatta ta za'a harbukum wa qitalukum awzaral mushrikina har sai yakin ku da makamanku sun saryar da nauyin da ke kan mushrikai wa qabahi amalihim da munanan ayyukansu bi an yuslimu ko su musulunta wala ya abudu illallah ya zama ba za su bauta wa kowa ba sai Allah zalika Allah ya ce haka lamarin yake kamar yadda muka ambata walau ya sha'ullahu da Allah ya ga dama lan tasara minhum da shi da kansa zai kashe kafiran gaba ɗaya ai yafi karfin kowa walillahi jinudu samatul ard amma Allah ya bamu yace mu yi karatu su yi karatu mu ilimi su ilimi an bamu domin a ga mu da muke kan gaskiya za mu dage za a samu likitoci da yawa za a samu injiniyoyi da yawa za a samu alaramomi da yawa za a samu malamai da yawa za a samu 'yan kasuwa da yawa za mu tashi mu gina kanmu ko za mu zama kuran baya abin takaici ne mu da muke da wannan addinin a ce mu ne a baya mu da muke kan gaskiya a ce mu ne a baya abin takaici ne ba faɗa ba tashin hankali ba rigima ba in kaga mutum yana faɗa ai ba shi da abin da zai faɗa an kaga kana faɗa kai ne a baya sai da a dinga neman faɗa da kai in ka ci gaba aka ba faɗa ba rigima ba tashin hankali amma da karatu da ilimi da tanadi da shiri da kintsi za mu wuce kowa amma fa sai mun shirya in ba haka ba mabarata na cikinmu mayunwata na cikinmu kaskantattu na cikinmu marasa aikin yi na cikinmu yan maula masu bin ofis ofis su hana ma'aikata aiki suna cikinmu to ya za mu ci gaba da wannan kun ga akwai abin takaici gaskiya saboda haka a dage aiki ne jajajir a gaban mu matasa ku tashi ku nemi karatu na addini da na zamani ku tashi ku koyi sana'o'i yadda za mu samu abin da za mu dogara da shi mu kare kanmu mu kare mutuncin mu kare addinin mu ko mu rike al'ummarmu walakin sai dai Allah ya ce ku yi gaba da gaba da su ne liyabluwa ba'adakum bi ba'adin dan ya gwaje shashin ku da shashi su suna kuna kan dai suna kuna kan musulunci suna kan kafirci kuna kan sunna suna kan bid'a kuna kan gaskiya suna kan ƙarya kuna kan ilimi suna kan jahilci to sai Allah ya ga waye zai nasara Allah ya haka ne dan ya gwada mu ya gwada su saboda haka kun ga yanzu a rayuwar gwaji muke ta ma gashi nan gwajin duka yadda muka wayi gari Allah dai ya tsare mu wallazina qutilu fi sabilillah waɗanda aka kashe su a tafarkin Allah a wata wallazi na qatalu fi sabilillah wanda suka yaƙi a tafarkin Allah falan yudilla a'malahum Allah ba zai ruguza aikin su ba Allah zai bar musu ayyukan su wanda suka yi mai kyau kuma wanda suka yi na kuskure Allah ya yafe musu sayahdihim da sannu Allah zai shiryar da su tafarki madaidaici wa yuslihu balahum kuma Allah zai kyautata ayyukan su su zama masu kyau sayahdihim Eh, yahdihim ila arshadil umur Allah zai shiryar da su zuwa ga al'amarin da yafi dacewa kamar yadda malam abdullah dan Abbas yace ko yuhaqqiqu lahum alhidayata Allah zai tabbatar musu da shiriya kamar yadda malam Hassan yace ko ila muhajjati munkirin eh, muhajjati munkarin wa nakirin zai ba su dama wajen amsawa masu tambayan kabari ko kuma ila tariqil janna Allah zai shiryar da su zuwa tafarkin aljanna kamar da malam Mawud ya faɗa wacce ita kuma aljanna dinnan Allah ya mana bayanin ta dalla dalla ya gaya mana gidajenta da matanta da ruwanta da abincinta da tsirranta da koginta akwai na zuma akwai na madara akwai na ruwa akwai na giya akwai na kaza arrafa halaku Allah ya musu bayanin aljanna wa yudkhiluhum aljannata Allah zai shigar da su aljanna arrafa halakum wacce dama ya mana bayanin ta da abin da ta kunsa kowa yana son shiga aljanna har ne ma sai ka je yana cewa Allah ya bashi aljanna malam abu ubaida ya ce arrafa ha qaulani arrafahum manazilahum fiha fala yastadilluna alaiha wala yukhti'unaha Allah ya bayyana musu gidajensu a cikin aljanna in ka shiga aljanna ba sai ka ce da Allah ni ne malam shehu da Allah ina da gidan malam shehu ko aljanna ta ina zan bi da Allah kulle gidana kawai da ka shiga aljanna kawai zaka ga kawai shikenan ka tafi gidanka ba sai ka tsaya ka ce da Allah na bata aljanna da Allah dan aljanna a ni ba wace unguwa ma muke aljanna ne da Allah ina ne lungun mu ba sai ka tambayi ina ne lungunku ba kada shiga aljanna kawai sai kaga kawai kai tsaye kamar ma an kasanta kawai Allah ya riga ya kimsa maka kawai ka tafi gida shikenan ga kawai kai kwana ka shige gidanka shikenan kace to sai an jima yan aljanna arrafa halahum ce wannan shine fadar jamhuru malam mujahid da malam qatada da abinda malam farra'u ya faɗa da abu ubaida na biyu dayyaba halahum Allah ya sa musu turare a ciki domin al'arif turare ana kiransa wannan bi arfin shazi arf ƙanshin turare wato an ƙamsasa aljannar ta yadda wari da samani da ɗoyi duka waɗannan ka gama jinsu in ka shiga aljanna ba za ka ce a kai nan wari ba ko nan ɗoyi ba ko nan samani ba ko nan kaza in ka ci ka ƙoshi fa kai dam tunda ba ban ɗaki aljanna kawai sai ka ɗanyi wani rash sai ka ɗanyi wani gumi da ka ɗanyi gumin nan sai ka ga wannan wato kawai wani turare yana fita ta jikin wai haka gama kenan shikenan abincin yanar ki ya bi sai ka sake sabon lodi haka ake aljanna in za ka shiga aljanna ba wallahi mutum yayi asara Allah ka shigar da mu aljanna ka tsare mu wuta Isa ya ce arrafa halahum ya bayyana musu ita ya sa musu kuma kamshi a cikin ta shine ma'anan arf din na wannan ji malam ah, malam Abu Qatada shi ba ya faɗi wannan malam ata'u ya rawaito daga abdullahi dan abbas da malam ibnu kutaiba wa huwa qawlu ashabin lugha suka ce ta'amun mu'arrafun ai mutayyabun man ce ta'amun mu'arrafun ana nufin abinci wanda aka kamsa sashi aka dadada shi kuma akwai kiran da tazo arafa halahu arafaha ba ha ba arafa halahu ya wato bayyana musu da ita kuma ya sanar da su ita to dan zamu tsaya ɗazu mun kai ziyara gidan marayu mun ga gagarumin aikin da ke gabanmu an dai gama gidan marayu an zuba marayu an ɗauki masu aiki mun ga marayu akwai abincin da za su ci akwai ruwan da za su sha akwai malamin zai karantar da su akwai mai kula da su metron ɗinsu akwai masu dafa musu abinci akwai aji akwai makaranta har ma wata ƙungiya yanzu ta zo tana yin kwamfuta santa suna nan sun gama ginin yanzu tarazo kawai ake a ƙasa in sun gama za su zuba kwamfuta yadda za a dinga koya musu kwamfuta da aka mun ga abu uku a gidan marayu ɗaya abin takaici ne ɗaya abin farin ciki ne ɗaya kuma abin damuwa ne abin farin cikin shine mafarkin da muke da Allah ya tabbatar da shi ayoyin da muka ce Alƙur'ani guda ashirin da uku Allah ya magana maraya to Allah ya tabbatar mana an samu gidan marayu kuma an samu marayin kuma abin farin ciki shine wannan gida shine irinsa na farko a tarihin arewacin Najeriya da haka wannan babban abin farin ciki ne arewacin Najeriya ba wani gidan marayu mai zaman kansa daga na gwamnati sai na makotan mu kiristoci wannan abin farin ciki ne da muka iya samar da wannan Allah ba mu ikon rikewa kuma har abada abu na biyu abin takaicin da na duba littattafan masu kawo ziyara kiristoci ne suka fi kowa zuwa ziyara gidan da kai taimako da haka muna godiya ga kiristoci maƙotanmu da suke kai ziyara suke kai abinci ko bai kamata a gode musu ba tsakaninku da Allah wanda ya kai ziyara gidan maraya anan ya daga hannu tunda aka gina gidan to an samu a duk faɗin masallacin na an samu mutum ɗaya ya ɗaga hannu ga na can ko biyu kenan kai da na ka daga saukewa kai oke uku kenan hudu kenan an samu hudu to tsakani da Allah kun ka ba zai yi ba abinda ake yi duk hutu mu a Kano yadda muke a makarantu idan aka yi duk asabar lahadi ko ƙarshen wata ko majalisi za a haɗa abinci akai asibiti akwai gidan marayu akai gidan kangararu akai gidan ɗauraru akai kaza akai kurkuku wani wannan ziyara ita take sawa yaran su ji ba a waje suke ba ka ɗebi 'ya'yanka da matanka ka ce kai ku zo mu je ka ga ƴan uwanka ka tafi da su ka haɗa su da yaran su gaggaisa su kawo kyauta su ba su kai ma ka shashafa kansu kai musu kyauta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wani ya kai masa ƙara ce zuciyarsa ta bushe ba in an ji wa'azi baya shiga manzo Allah ya ce atuhibbu an yalina qalbu wa tudriku hajatak kana so zuciyarka ta yi laushi bukatar ka ta biya ita irhamul yatima wamsah bi ra'sihi ka ji kan maraya ka shafi kansa to Allah zai biya ma bukatar ka kuma zuciyarka za ta yi laushi saboda haka kamata a ce duk sati daga ma'aikata a ce 'yan kasuwa masu sai da hatsi masu sai da gero masu sai da 'yan kabu-kabu su kungiyar su taje ta kai kaza 'yan masu sai tumatiri likitoci sun je injiniyoyi sun je ma'aikatan masana'anta kaza sun je matasa sun je kungiyar 'yan kwallo sun je kungiyar 'yan bal su ma da aka ci su ɗaya ba ko daya sun je sun kai ziyara gidan marayu haka ya kamata kowa ya je zaka ka kalubalen ku so da aka gobe ina so in ga kowa ya daga hannu ya je. wanda ya ce insha Allah ba fa kawai zuwa za ka yi ka fito ba sai ka samu indomi ka tafi da indomi ko ka tafi da taliya ko kwanan shinkafa ko kwanan gero ko ka tafi da shadda ko ka tafi da atamfa ka tafi da wani abu ka ce na zo in gaishe ku kuma in ba ku wannan ba za su ji daɗi ba to wannan shi zai dawwamar da gidan har abada amma mutuƙa mu mu san falalar ziyarar ba mu san falalar mu je ba kuma sannan ma muna buƙatar malami ma ƙari na alƙur'ani muna buƙatar ƙarin malami mun samu dai masu koya musu turanci da masu koya musu larabci suka ce suna buƙatar ƙarin malamai ita kanta wannan aikin na da'awa yana buƙatar ƙarin ma'aikata ma'aikatan sun yawa haka wanda yake da digiri ko yake da diploma ko yake da kwalin sakandire ko yake alaramma ko yake malamin zaure ko tsaba ƙarfi yake da shi to ya zo ya ba da sunansa gobe a nan ya ce shi ma a saka shi a cin kwamiti na aikin da'awa to da aka goben ga list mutane nawa ne suka karu. kuma so mu ba mu gaji mu daina to shikenan to ba ku yi kuma ai aikin ba nawa bane ba nasu bane na ku ne kowa na musulmi ne na al'umma ne ko na musulmi ne so da haka in kowa yana ja da bayawa zai aikin wa fi zalika na na mutanafisun to Allah ya samu dace to aiki ya kusa tsayawa saboda na gaya muku dama ba gina gidan marayu ne aiki ba rike shi har abada ka rike shi kada ya tsaya shi ne aiki don haka mun fara samun koke-koke na cewa gidan nan yana cin kuɗi sama da dubu ɗari a duk wata duk watan Allah na gudanar da shi wuta ruwa abinci sutura masu kula masu shara masu girki masu kaza tunda kun ga abu ne mai rai kamar gida ne naka da iyalanka da komai shi sai muka shirya za mu nemi taimako gagarumi guda uku kafin ramadana ya wuce wanda za a fara da gobe gobe muna son a tara kuɗi a nan kowa ya je fasa bankinsa ka fito da kuɗin ka zo a kawo nan da gobe za mu gano za a tara sannan kuma za mu sake yin na biyu za mu yi na uku sannan kuma an buɗe ƙofa kowa ya je ya tsara daga makarantarsa ko daga ma'aikatarsa ko 'yan kasuwa ko gidanka da iyalanka ka ɗauka ka je ka sa duk sati ko duk wata ka dinga zuwa kana ganin halin da suke ciki kana ba da gudunmawa eh ka gama aka tunatar da ni dubu ɗari da tamanin ne ake kashewa duk wata a gidan kuma ma wannan ba wai an kai ƙarshe ba ne kawai an dan dai ba mutane dan abun nan ne da ba sai an ba su da yawa ba dubu ɗari da tamanin to ina za ta fito mu ba gwamnati ba mu ba gwamnati ke ba mu ko sisi ba motar mu gata nan tana nan ma ta gajiya kullun ga motoci sababbi ana ta iwa sun ce oh ina ma za su ba ɗaya ai wa'azi kun san duk sanda naga abu ni fata na ina ma zai zama na addini naga mutum da zan zambadan motocin nan ce ina ma na za a ba da biyu a dinga fita wa'azi kawai to hakan dai za mu yi da rarrafe ake tashi wata ran a cikin wani zai zuciya ya ce a je a siyo manyan motoci sababbi guda takwas a je a aje a wajen aikin nan shi yasa muke gaya muku kafin ku yi kuɗin mai maza maza mu rike zuciya ku kafin ku samu kuɗi wanda ka ga ya kasa taimakon addini sai da ya kuɗin sai sannan ake masa wa'azi sai ga kamar wayo ake masa amma in baka da ko sisi yanzu ana ta gaya maka Allah ka Allah ya shiga ranka to ko kudin ya zo ba zai sa ji tsoron kashe kudin saboda Allah ba amma wanda ya ji ya samo sa sai ka zo kana masa wa'azi cewa ya bada kaza sai ga kai jiya fa na bayar wannan su sun fiye wallahi to ba mu fa kake ba ba duk ba wanda muka ce ba mu ko sisi mu ma wa muke ta muka mu taru mu da kai mu gina addini yadda kake da aikin yi mu ma muna da aikin yi saboda haka in ka bayar mu ma karawa muke akai so da haka duk wanda muka ce ya bayar ya bayar ne dan ai addini ba mu ya ba mu mu mai amfani da shi ba ya bayar a gina addini muke cewa so da haka muna fata Allah ta'ala ya karfafa zukatan mu ya sa mu sadaukar addinin nan namu abu fa mai sauki fa kenan ba da kuɗi fa ba ranka ba ma fa kuɗi a taimaki addinin musulunci ya gagara to amma dai muka kasa rike gidan nan aka ce an gaza ta kuma sai mu ɗauke shi mu mai da shi Kano insha Allah ɗauke shi za mu mai Kano insha Allah ta'ala inda kuka kasa rikewa to sai mu sai da wannan sai mu sai fili a Kano sai a je a gina <laughs> balle ma na san insha Allah ba za ku kasa ba mutanen Gombe ana yaban su wajen sadaukarwa da wajen tsayawa da wajen da ba da kuɗi da kaza da kaza jarumai ne ku ko ina ana yaban ku sai dai masu san abin ne su ba kuɗin a hannunsu yanzu wani abin duk ya dame shi ya tafa a jihunsa ba ko kwabo shi kuma mai kuɗin shi ko bai fahimta ba kai kuma da ka fahimta ba kuɗin anan muke samun matsala amma akwai wanda na san wallahi yana da halin da zai ce ya ɗauki marayu goma zai ci da su har tsawon shekara ba zai ji komai ba yana da hali zai yi amma babu shi sa muke muku addu'a Allah ya baku kuɗi mai albarka mai yawa kuma ya baku ikon kashe su a hanyar da ta dace subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ina ga wani abu ne mai sauki kawai wani ya kawo mana amfulfaya gobe gobe a samu amfulfaya kawai shikenan idan abin da ake karantawa ya yi tasiri kawai gobe za mu ga amfulfaya sabuwa a cikin leda wannan abu ne da mutum ɗaya zai iya kuma yalwata arzikinka a ah, to ku dubu biyu to shikenan dai amma dai ku karo a tamfa turmi tara shadda turmi tara daga wani dan uwa soja ba dama soja a masa addu'a Allah ya ɗaukake shi ya tsare shi ya masa jagora a tamfa kun ji turmi tara shadda turmi tara daga soja kuma lalle soja Allah ya ɗaukaka kai tsare kai kiyaye ka wannan ce ga dubu ɗaya a yi wa yara na addu'a suna fuskantar jarabawa SSCE Allah ya ba su sa'a da nasara ga ɗari biyu daga wani ɗalibi a yi masa addu'a Allah ya ƙara masa basira da fahimta ɗari biyu daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a game da aure da yake nema Allah ya daidaita su ɗari a yi wa wani addu'a game da harkar kasuwancinsa ɗari biyu wani shi ma ce a masa addu'a Allah kare shi daga sharri dubu ɗaya daga wani shi ma ya ce a masa addu'a Allah buɗe masa harkar kasuwancinsa akwai mata masu son aure su kullum sai sun rubuto Allah ba su maza na gari da maza masu son aure su ma kullum sai sun rubuto Allah haɗa su da mata na gari to muna addu'a in su na gari ne su ma na gari ne Allah ya haɗa su akwai marasa lafiya iri daban-daban akwai masu neman cin jarabawa iri daban-daban akwai masu neman admission a gurare daban-daban akwai masu da fama da talauci Allah ya yi musu اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك